وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare na Laraba daren da ya daidai da daren 20 ga watan Al-Muharram hijira na da 1442 wanda ya daidai da yau takwas ga watan Septemba da ashirin, wannan shine darasi na saba'in da takwas cikin wannan littafi mai albarka isya Sunna wa Ismadul Bid'a wallafar Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wanda aka sani da shehu Usman dan Fodi yau za mu tashi babi da yake cewa albabul khamis wal ashirin babi na ashirin da biyar. fi bayani tsariki sunnatul muhammadiyya game da bayanin tafarkin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi babil hudud a babin hudud da hausa ana cewa haddi wato hukunce-hukuncen abin da ya shafi haddi wal aqdiya da hukunce-hukunce hukunce-hukunce irin na rigingimu da ya shafi kotu da sauransu wa bayani ma a ahdathahu nasu da kuma bayanin abubuwan da mutane suka kirkira fihi a cikin saminal gidan shaitaniya daga cikin bid'o'i na shaidan yadda gaban farko shi ne farikus sunna ta farkin sunna fi bayanin hudud game da bayanin alhudud wato haddoji ko kuma haddi a ta'arifin al-hudud mai wannan littafi na sahih fiqh sunna wa adillatihi wa tawdihi mazahibil a'immati al-a'imma yake ta'arifin al-hudud yace asalin al-hudud din jam'u haddi jam'i ne na haddi dan haka da hausa ma an ce haddin da larabcin ne aka ɗauko to in an ce haddi guda ɗaya alhudud jam'i kenan wa huwa al-man'u asalin ma'anan haddi shine al-man'u hanawa tsare wani abu wa yutlaqu 'ala al-hajiz bayna ash-shay'aini sannan akan saki kalman al haddi yayi aiki akan abin da ya zama iyaka tsakanin ababe guda biyu abin da ya raba abu biyu sai a ce wannan abun da ya raba sun ya zama haddi hudud iyaka shi yasa sai gaji an ce tilka hududullahi waɗannan iyakoki ne na Allah aw ma shai an ghairihi ko kuma abin da zai bambanta wani abu daga waninsa to abin da ya bambanta sai a kira shi da alhaddu ko alhudud alhaddu shar'an ma'anan alhaddi a shar'ance shine uqubatun muqaddaratun fi shar'i uquba ce wacce aka kimanta ta aka mata iyaka da adadi da yadda za a yi a shara'ance wajaban li ajli haƙƙin lahi ala zambi wanda wannan uquba takan wajaba ne ta dalilin haƙƙin Allah madaukakin sarki akan wani zunubi da aka yi masa kama fi zina kamar yadda za a yi haddi ga mazinaci abin da yin zunubi ne wa Allah maɗaukakin sarki sai a tabbatar da dokan Allah kansa shine uquba to wannan uquba da za a yi masa akan zunubin da ya na zina to wannan uquban sunan shi haddi a wista ma a fiha haqqul layi wa haqqul abdi ko kuma a yi wa mutum haddi wato uquba akan wani abin da ya aikata wanda ya hada da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bawa kalƙazaf kaman ƙazafi yanzu kai ƙazafi ka yi wa Allah laifi kuma ka haɗa da haƙƙin wani dan ka ɓata ma wani suna sai a ce to sai an maka bulala tamanin to wannan ukuban bulala tamanin sunan shi haddi ne to wannan shine ta'arifin da malamai suka yi wa abin da ake kira da alhaddu suka ce sababu tasmiyatul uqubatul muqaddara hududan abinda da yasa aka kira sunan ire-iren waɗannan ukubobi da haddi mazinaci ukuban da za a yi masa an kira haddi mashayin giya hukuban da za a yi masa sunan shi haddi mai kazafi abin da za a yi masa sunansa haddi barawo yanke hannunsa da za a yi sunansa haddi an kira wannan ukuba da haddi ne la khilafa fi anna al-uqubat al-muqaddara innama summiyat hududan li illati mani ba a ma samu sabani ba tsakanin malaman musulunci cewa abin da yasa aka kira wannan ukuba da hudud shine dan alman'u hanawa za a yi masa ukuban ne dan gobe ya hannu ba zai sake komawa laifin da ya a baya ba wa inna ma hasala al-khilaf fi ta'lil mawrid al-man'i fi zalika ala aqwalin salasa hiya inda kadai malamai suka yi sabani shine to an ji an kira wannan hudud din saboda hanawa to ya hana me to menene zai hana in to inda aka yi sabani aka samu zantuttuka guda uku na farko suka ce tsayar da haddi da ukuba ga mai laifi kaza a yi masa wannan ukuba zai hana shi komawa ga sake aikata irin wannan zunubin barawo ya yi sata a yanke hannunsa gobe zai ji tsoron koma don ya san za a yanke ɗaya hannu to zai sa mutum ya hana kansa koma wa laifin da ya aba aka taba mishi wancan hukuncin na biyu daga cikin maganganun suka ce yin wannan ukuban yana sa mutum ya hana kansa ƙara ɓarnan da ya a baya wani irin ɓarna ya a baya ya yi barna kaza aka yi masa hukunci kaza to gobe ba zai ƙara ba sannan zai hana shi rage wani abu me yasa aka yi masa hukunci ba saboda ya tauye abin da ba a yadda a tauye ba to gobe zai sake tauye wannan abin ba na uku suka ce li'annaha zawajir an maharimillah sai da wannan doka na Allah wato haddi ukuba akan waɗannan laifuffuka da ake musu haddi suna zantowa tsawatarwa ne ga mai aikata sabon Allah madaukakin sarki don haka wanda ya je zai kalli haddin da za a yi ma wani to ya ga irin azaban da aka wame shi shi gobe zai aikata ba dan ya gani shi yasa ya zama ana tsaye da haddi ne a idon jama'a ana gabato da jama'a ne su taho duk su gani za a yanke hannun barawo za a yi bulala ga mai kazafi ko za a yi haddi ga mashayin giya ko mazinaci kowa ya zo ya gani to me aikata wannan laifin ko kuma bai taba aikatawa ba amma yana sha'awan aikata to zai tsorata don ya ga abin da aka yi wani to kaga sai zama a gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to ya zama tsawatarwa hukuncin tsaida da haddi kuma wajibi ne wajibi ne farilla ne akan duk wani shugaba ko na'ibin shugaba ko wanda yake wakiltan shugaba a kotu ko a wani abu madadin haka to duk wani laifi da yake da haddi to wajibi ne a tsaye da wannan haddi din haka nasoshi cikin alkur'ani suka nuna Allah ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma umurni ne barawo da barauniya a yanke su umurni kawai akai jaza'an bima kasaba na kalam min Allah kaga wannan farilla ne to akan wa akan shugaba dan al'amarin ba ba bane ba kuna kan barawo sai ka ce to mu yanke hannunsa ana kama mashayan giya a ce a yi kaza a al'amarin ba a bar shi zuwa ba yana hannun shugabanni to in shugabannin ba sa aiwatarwa shi ma ba dalili ba ne kai ka ce za ka yi da hannunka domin kai Allah ba zai tambaye ka baran kiyama shugabannin za a tambaya da ka da ba su tsaya da wajibinsu bai dawo kanka ba sannan Allah na cewa azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mazinaci da mazinaci a daki kowanne kaga fajilitu a daka kaga umarni ne ashe wajibi ne kenan to haka yazo cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni akan sai da haji wajibi ne yanzu mun shiga darasin zamu ga zamu ci karo da ire-iren waɗannan hadisa to yake cewa babi dangane da tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam fi babil hudud a babin tsaida da haji wal aqdiya da kuma zartar da hukunce-hukunce a bisa daidai al'aqbiya daga na kaftar da kalman alqabi wato alkali saboda mai yin hukunci ne tsakanin mutane yake cewa amma qariqus sunnatil muhammadiyya amma tafarkin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa fi babil hudud a babin tsaida haddoji wal da kuma zartar da hukuncin wato a yanke hukuncin kuma a tabbatar da hukuncin a aiwatar ba tare da an karɓi rashawa ko cin hanci ba duk wanda kawo shi an ce ga hukuncinsa to a a ɗabbaka hukuncin a kansa fahuwa farkin sunna shi ne an yaɓa biya kullu wahidi kowane mutum ya yi ƙoƙarin koyi bima kanan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya fiha da irin abin da annabi sallallahu alaihi wa yake aikatawa idan ya zo zartar da haddi ko yanke hukunci kenan in kai alkali ne ko kai shugaba ragaban zartar da haddi da hukunce-hukunce na hannunka to ka yi ƙoƙari yadda manzan Allah ke kai ma ka yi haka ka kwaikwayi manzan Allah in kuma dama baka iya ba aka kira ka aka ce za a naɗa ka alkali a kotu kaza ka ce baka iya ba ba wai abin ya zama gado ko kuma ya zama kana da kusanci da mai mulki ba sai zama an baka abin da kai baka kware ba a abin sai ka yi bayani yake cewa wa min tsariki sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama fil hudud a babin haddoji iqamatuha a tsaida ita li hurumatillahi azza wa jalla dan tsare alfarmomin Allah mai girma da ɗaukaka kiyaye alfarman Allah ne da haddi wujuban kuma yin hakan wajibi ne yin hakan wajibi ne kuma tsare alfarman Allah maɗaukacin sarki ne dan zai sa gobe wani ba zai zakke ma irin wannan laifin ba amma yayin da muka tsinci kai a mulki irin wannan da muke ciki na demokuraɗiyya wanda duk inda dokan Allah ya haka shi zai yi haka sai ga ana samun masu fitowa su zagi Allah kuma su kwana lafiya dan mazinafi zai zina ba haddi farawa zai sata ba haddi mashangiya ya sha ba haddi mai kasafi ya yi ba haddi to waɗannan abubuwan da muka lissafa ana tsaida musu haddi yau akwai ƙungiyoyinsu kuma suna da rajista da gwamnati kaga masu dokan su hana sun ba su daman su yi rajista da haka in ka je su ma suna da nasu rajista da haka za ga akwai gidajen karuwai akwai gidajen giya za a zauna a yi ƙazafi ga wanda aka so akwai ƙungiyar ɓarayi ma ‘yan fashi da makami suna da ƙungiya da haka za ga suna ta'addancin wani lokacin hukumomin ma sun sani amma za a yi a kwana lafiya har aka taba samu gwamnan wani jiha ya fito ya ce duk wanda ya ce karuwa karuwa to a ɗaure shi sai dai ce mai zaman kanta mashayin giya da abubuwan buge-buge in ka ce mai shi mashayi a ɗaure ka sai dai ka ce mai barasa hadisin andami ne tabbata zamani zai zo waɗannan abubuwan za a canja musu sunaye sunan za halin da ake ciki da suna da rajista suna da kaza to kaga suna da ma izinin zama su yi abin da suke so yaushe za a yi dokan tsaida musu haddi kaga babu ranar tsaida haddi kenan to idan aka samu irin waɗannan sun faru to ba a tsare alfarman Allah ba kenan dan har an ba su dama an ba su wuri an ba su rajista an ba su lasisi su duk waɗannan barnan kaga an take alfarman Allah to za a waye gari Allah ma ba za a ga kiman shi ba sai sa zaga an wayi gari ana fitowa a zagi Allah ba abin da za a yi a ci mutuncin manzon Allah zama ruwan dare a kasan na an samu kafirai sun fito sun zagi Allah kai da sunan musulunci ma an samu kungiyoyin da sun fito sun zagi Allah a waken su sun fifita shehunnai akan Allah an ci mutuncin Allah an ci mutuncin manzon Allah yanzu wanda ya ci mutuncin manzon Allah a Kano aka yanke mishi hukunci wai ana jira tukuna wai in watan ya ƙare bai ɗaukaka ƙara ba sannan a tabbatar ba amma ci mutuncin manzon Allah ne amma a daga kafa tukuna kuma yanzu a tukanna akwai lauyoyin da sun taso suna ƙoƙarin su ɗaukaka ƙara ɗin ya kubuta a ci mutuncin manzon Allah kwana lafiya a ci mutuncin Allah kwana lafiya duk ba abin da yake kawa waɗannan abubuwan da ake musu hajji ba a tsayar ba to in ba a tsare alfarman Allah ba to wa zai ga kiman Allah ba za a ga kiman Allah ba kuma sai da haddin nan shine zaman lafiya yana da falala hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a tsayi da haddi akan duk wanda yayi abin da za a tsayar masa annabi yace yafi ai kwana 40 kullun kuwayi gari da ruwan sama tun daga safe har yamma ayi kwana 40 ana ruwan sama a jere kaga farin cikin manomi kullum gari ya waye a buga ruwa zuwa hantsi ruwa ya tsaya gobe a sake bugawa kaga manomi zai ji daɗi to a yi kwana arba'in ana muku ruwa da a yi kwana arba'in ba a ruwa amma an tsaye da haddi to wannan haddin ya fi daga kullum ana muku ruwa amma ana waɗannan barna da ake tsaye da haddi ba a tsayarwa to rashin tsaye da wannan haddin ya fi bala'i gara ku rasa ruwan a tsaye da haddi ya fi zaman lafiya amma yau sai aka waye gari ba wannan ba ruwan sama alhamdulillah tun da muke ba mu taɓa ganin alƙahadu da asinin da muke karantawa ba ka ji wani fari da kake ji a hadisai har yanzu mun ganin fari ba fa yanzu kaga an fara kira a fito a yi sallar roƙon ruwa sati biyu ko uku ne fa ba yi ruwa ba baya cika wata amma amur ramada da ka taba ji an yi zamanin sahabbai ko tabi'ai shekaran toka zamanin sai na Umar damunan ne za a yi shekaran gaba ɗaya ba ruwa ne yadda ga damunan 2020 da muke ciki to su za a yi damunan ya zo sai dai a lissafin wata lokacin damuna ne amma har ya wuce ba ruwa da ƙasa ya bushe kamar toka ba ka ma samu daman ka je ka yi shuka ba to me za ka je ka shuka ko sharan gonan babu shi ka kira shi amur ramada shekaran toka ƙasa ya zama baƙi kamar toka annabi yusuf a zamaninsa mafarkin can da ya mai faɗa shekara bakwai ba ruwa mu duk ba mu taɓa ganin wannan ba amma sun ɗaga hankalinsu ba ɗaga ba don ana sai da haddi mun kawai ba a sai da haddi ga ruwa to Allah ka mana lokacin da za a fara tsaye da dokokin Allah maɗaukakin sarki ƙasan da suka yi fice wajen tsaye da waɗannan dokokin su ne kasan Su'udiyya yanzu kasan saudiya yawan wanda ya saurari bbc har sun fito suna tattakanta akan wani dan jarida da aka kashe dan turkiya din nan to kasashen duniya turai duk sun sa gaba a kashe wannan bawan allah to kisa ne wanda ya faru ba na ganganci ba to kasan turkiya kuma akwai kwanciyar tsakaninta da saudiya ga su amerika ga su kaza suka matsa a kashe to saudiya kuma tsarin musulunci take bi in an kashe muku naku kisan kuskure to za a ɗebo iyalan wanda aka yi wa kisan a binciki ra'ayinsu sun yafe ko ba su yafe ba in ba su yafe ba sai a ce to ya biya diya suka ce a su ba su zaɓi diya ba sai dai a kashe shikin sai a kashe to suka bi ka'idan musulunci haka suke bi duk iyalan marigayin sun ce sun yafe kina saudiya suka ce to za su mishi ɗaurin shekaru bakwai zuwa shekaru nawa wani abu makamancin haka shine ake ta suru kuma ka'idan da suka bi shine ka'idan musulunci ne har ake hira da wani mai sharhin bayanai haka da sauran yace shine ka'idan da saudiya take bi ka'idan musulunci zo kuma waɗancan a tsarin su in an kace mutum babu batun a saurari ra'ayin ma iyalansa to kaga ba zai haɗu da na musulunci ba kenan da haka tsaye da dokokin Allah shine zaman lafiya cikin al'umma amma kuma ba dalili bane cewa in ƙasan ku ba a tsaye da dokan to ku ku yi kwamiti ko ku kafa ƙungiyar tsayarwa wannan sunan shi kuruji kuma fito na fito ne da shugaba al'amarin ba fauda bane ko da za ku kama ku kai a yankewa sai dai ku ci gaba da haka amma ba ku da daman ko ku tsaye da haddi a karan kanku yake cewa wa fi bukhari ya zo cikin sahih bukhari fi babi iqamatil hududi a babin tsaida haddoji walin tiqami da kuma daukan fansa li hurumatillahi azza wa jalla dan kiyaye alfarmomin Allah mai girma da daukaka kaga an taba Allah kenan ana daukawa Allah fansa da haka mutum ya zagi Allah mutum ya zagi manzon Allah idan kotu ba ta yi abin da ya dace gabanni ba su yi abin da ya dace ba to ba su ɗaukar wa Allah da manzan Allah fansa ba kenan to su jira bala'in da zai biyo baya duk lauyan da kuma zai bi baya dan a kare wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzan Allah fa ya shafa kansa ruwa akwai bala'i an taɓa Allah ne kana neman kar a ɗau fansa a kai to kaga mutum ya ɗebo kansa matsala an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma kuyiran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a taba baiwa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi zabi baina amraini tsakanin al'amura guda biyu ba illa tara kuma sai ya zaɓi wanda ya fi sauki cikin biyu wato duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umarni guda biyu ya zaɓi ɗaya ya bar ɗaya to yana duban wanne ya fi sauƙi ba fa yana zaɓen wanne ya fi sauƙi don yana son sauƙi ba don tausaya wa al'ummansa ka san ya ɗau darasi lokacin da ya je isra'i da mi'iraji salloli hamsin annabi musa ya ce ba za su iya ba arba'in da biyar ba za su iya sai da aka zo biyar biyar ma musa ya ce ka koma annabi ya ce wallahi ina kunyan allah ba zan iya komawa ba to annabi yana zaɓen mafi sauƙin don tausayin al'ummansa shi yasa zaga hadisin sallan dare din can da ya fito masallaci rana na farko rana na biyu dare na uku ya ki fitowa garewa suka ce mun taba yace na yi gudun kada a farlanta mu annabi yana zaben me yafi sauki gare su sai yayi dan nema musu sauki ba wai dan kanshi ba shi yasa za ga in ya zo musu sallah zai musu ibada mu'azu da ya ja sallah ya tsawaita annabi ya fara miki fada a turidu an takuna fatanan ya mu'azu kana so ka zanto fitinan ne ya mu'azu in za ka ja mutane sallah ɗau sura kaza ɗau sura kaza ɗauko gajejjerun surori amma yaya annabi yake sallah shi kaɗai kuma in ya keɓe sai ka ji a raka'a ɗaya a sallan dare ya karanta baƙara ya karanta nisa'i ya dawo ya sake ɗauko ali imran raka'a ɗaya kuma karatu mutarassilan daki daki in ya karanta ɗaya numfashi kafin ya ɗau ayan gaba haka yayi yayi ruku'i yayi kusan yayi dade wanda ya kusa da tsayi wanda yayi haka ya dago haka ya sujada kaga a ce in shi ya kanshi to jarumi ne wajen ibada amma in ga al'ummansa to yana bi ne da sannu sannu dan kada a farlanta musu dan ka irin wannan tsayi wanda yake yin nan ka duba da bakara ali imrana nisa'i kuma da irin karatun annabi awa nawa za a ce yana tsaye ba dole kafafun su kumbura ba ka taba sallan dare kafan ka ya kumbura kafan ya kumbura na nana ta ce ya rasulallah kana wannan ibada ka dubi kafafunka duk sun kumbura wa qad ghufira ya kamata taqaddama min dhanbik bayan an gafarta maka duk abin da ka gabatar na zunubanka yace afala akuna abdan shakura to kuma bazan ta zanto ba mai godiya ba yanzu wannan duk ibadan godewa Allah yake ba shi da matsala amma a matsayin godiya ne wa Allah to wane mutum Ka ga manzon Allah kenan a na zaben wanda yafi sauki dan sauƙaƙa wa al'ummansa ne yake cewa malam bi ismi matuƙar wanda yafi sauƙin ba sabo bane to annabi yana ɗaukan mafi sauki amma in mafi saukin sabo to sai ya haƙura amma in dai ba sabo bane in dai ba zunubi bane to annabi yana ɗaukan mafi saukin haka Allah ke cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim addinin musulunci sauki ne da shi daɗi ne da shi ba tsanani ba zafafawa duk wanda ya zafafa kuma to da kanshi zai zo ya laushi walan yashadda dina ahadun illa ghalabahu duk wanda ya ɗibi addinin da zafi zaka zo ka waye gari ka gaba ɗaya addinin ma watsi da shi ya zama dan duniya yake cewa wa fa'iza kana al to amma idan mafi saukin ya kasance sabo ne kana ma minhu annabi ya fi kowa kuma ne santan sabo in dai sabo ne to annabi ya fi kowa ne santan inda sabo yake wallahi tace na rantse da Allah in jina na Aisha rantsuwa ne fa daga babba na Aisha kan ko bata rantse ba magana haka ne sahabi balle babban sahabiya babban malama wanda an yi ittifaki a al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a mata ba malama sama da nana Aisha eh, ba malama a al'umman annabi kaf nana Aisha ita ce first class a ilimi ba a yi irinta ba ba a yi wacce ta tsara ta ba ta ce na rantse da Allah man taɓa li nafsihi annabi bai taɓa ɗaukan fansa akan abin da aka yi masa a karan kansa a personal issues ba shi a kansa ka taba ta ce wallahi annabi bai taba ramawa ba da haka a littattafan siyar ka karanta mana me annabi bai gani ba da haka kana karanta littattafan siyar sai ga an zo an yi maka babi babu izahu cutar wanda annabi ya hadu da shi cutar wanda a wurin kafirai cutar wanda ya kai shi wurin munafikai wurin sarakuna wurin kaza ka duba da ya je kwa'ifa an mishi duka jini ya zuba mala'ika zai ce faɗi abin da kake so a yi musu ya ce kar a taɓa kowa ina fatan su da suka jefe ni in Allah ya so a zuriyansu ‘ya'yan da za su haifa zan samu mabiya cikin zuriyansu ya ce da ka a kyale su kar a kashe su kaga shi bai ta annabi nuhu ba rabbi la tazar alal ardi min al kafirina da yara yace Allah duk gidan kafiri karka bar ko kwaya ɗaya. amma nabi yace a bar su shi an ba shi daman yayyata a bar su yace a katsan su zamu ɗibi mabiya kuma kaga katsan sun sai ga mabiyansa sai ga gidan Abu Jahil annabi yana da mabiyi gidan Abdullahi dan Ubayyu dan Salulu annabi yana da mabiyi gidan Walidu dan Muzaira annabi yana da mabiyi shine Khalid dan Walid duk sai shi ana fitarwa to da an kaje sufa dabba waɗannan mabiyan kaga maganan malam Jafar din ashe akwai fikihu a gwagwarmaya ba gidan bid'a da ɗariƙanci da bandiri da ba mu da wakilci hmm, haka ne shine shek garba ɗan yaye ce in dai ba ka so sunna da izala ta shiga gidanka to ka riƙe azzakarinka ka daina jima'i da matarka amma dai za ka sadu da iyalinka to a 'ya'yanka sai an samu in ba a samu ba a cikin jikokinka sai an zo an samu dan gaskiya ne ita da kanta take haskawa ne kawai to yake cewa ce bai taba daukan fansa a karan kansa fi shay'in akan komai ba yu'ta ilaihi da za a zo masa na cutarwa tun da yake kwata kwata annabi bai taba daukan fansa ba yasa mun karanta hadisi a riyadu sani annabi bai taba marin wani abu ba bawa matar shi ƴaƴansa annabi bai taba mari ba ka aka ruwaito har dabba annabi bai taba mari ba baya duka haka Allah ya yi shi mai tausayi ne da jin kai nabiyin rahama din kenan ai wa ma wa menene ah, Allah yake faɗa kan shi dangane da rahama da tausayin shi ayan ya fanta ko hatta tunta haka hurumatullah har sai in an keta alfarman Allah ne bayan ta to anan annabi yana ɗaukan fansa dan an taba Allah kaga bambancin manzon Allah da mu kenan yanzu wannan da ya ci mutuncin manzon Allah a kasan nan aka zo ana ta kokarin kaza ana ta kokarin kaza da ya ci mutuncin shugaban ƙasa ko gwamna ko wani ɗan majalisa ne da ba ka jin batun dan lauyan da zai fito ma ce mu ɗaukaka ƙara yana tsoro zai taɓa aikinsa gwamnatocin za su kai sai an ɗau mataki sai ka ji majalisa ta yi magana na jihohi da na ƙasa da wakilai da dattawa amma manzan Allah yanzu ba shi da gata kan ba a yi ba malamai ne suke ta kumfan baki amma gwamnonin arewa dishiru. kuma arewa duk jihohin arewa an tabbatar da shari'ar musulunci duk da wasu jihohin sun yi watsi da ita amma ai kano tana cikin wacce ake ɗabbaƙawa kuma kano ai cibiya ce a arewa dangane da addini ana tabbatar da shari'ar musulunci amma ga an ci mutuncin mazana ba shi ne farau ba an ci mutuncin kaza an ci mutuncin kaza ana neman kuma a sake yin haka manzon Allah ba shi da gata kenan kuma a haka mu ce rayuwar mu zai albarka ai in manzan Allah bai samu kariya a wurin mu mu musulmai ba to kafirai ba su ba manzan Allah kariya ba to tun da dama tun asali manzan Allah ba shi da kima a su, mu masu kima kuma manzan Allah da yake da kima a idonmu an taba shi ba mu yi komai ba to me za a zo a yi kenan manzan Allah ba zai kima ba kenan a mu? addinin musulunci ba zai kima ba a mu? dan manzan Allah shine musulunci alqur'ani shine musulunci to ba zai ka raba musulmi da ƙur'ani ka raba musulmi da manzan Allah ba don ka raba musulmi da wannan ka raba shi da addinin gaba ɗaya to yanzu wannan musulmi ne ya ci mutuncin manzan Allah har in kes din nan ya sha ya wuce lafiya ai an ba da lasisi wa kafirai kenan ai gobe wani kafiri zai ci mutuncin manzan Allah na gaske kuna kaiwa kotu sai a watsar da shi don yanzu wannan ɗin in ya sha to ya zama reference ya zama reference ne a cikin takaddu na lauyoyi da kuma wannan kotuna sai ga an shigar da shi 1999 constitution sai kun kai kesin wani kotu sai a ce to je ka dobi littafi kaza section kaza subsection kaza kes da ya faru a Kano hukuncin da aka yi 2020 ko 2019 ko 2021 misali shikenan ya zama dalili wancan musulmi ne ya taba an kyale shi shi wannan kafirin kuma abun ya zama kaza ne shikenan manzan Allah zama kenan an ba da tashan a ci mutuncin manzan Allah yanzu ƙasan da ba suka taɓa yin katun na manzan Allah jaridan ina ne sun sake maimaita katun ɗin kwanan nan don sun ga ga kasashen musulman ma ana yi yake cewa wa min sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hudud a babin tsaida haddoji aiban har wa yau ala sharifi a tsaye da hajji akan mai daraja mai alfarma duk matsayin mai matsayi in ya keta abin da za a tsaye da hajji to a tsayar masa duk mulkinsa kowa ya shi babu wanda ya fi karfin dokan Allah in yana ga ya fi kowa a ƙasan shi ne mai mulki sai a ce to kuma Allah yana sama da kai to dokan Allah sai a yi maka kaza yau taman iya kaza gwamna yana iya hukunta shi gwamna in ya kaza shugaban kasa na iya hukunta shi to shugaban ya kaza shi ma Allah na hukunta shi kenan wal wadi'i da kuma wanda ba komai bane talaka kenan mai daraja a sayar masa mai mulki ne mai kudi ne dagaci ne sarki ne kowaye wal wadi' wanda ba kowa ba cikin al'umma talaka ba mai mukami ba komai ba yadda za a sayar ma mai daraja shi ma a sayar masa wujuban wannan fa wajibi ne shi ma duk wanda ya abin tsaye da haddi to a tsayar masa kowa a hukunta shi amma ba kamar yadda ake yi yau ba wai in kana da mulki demokuraɗiyya ta ce kana da hulan kariya da ba a binciken gwamna ba a binciken kaza in kana kan mulki wai kana da hulan kariya da ba ka da damuwa sai ran da ka sauka za a fara binka to kana sauka kuma dama ka hada canjin da za ka yi wa efcc kai ma shi kenan sai ka sha ka taba ga wanda ya rike efcc ya sauka lafiya ne shi ma sai an kamo shi ya ci sai a hambarar da shi nuri bado ne ya fara rikewa kaga shi ma da wace. to yanzu karshe aka ce magu to kaga shi ma yanzu magu ya yi waje to a ce kenan kaga kuma suna karban canjin wa fi sahih bukhari ya zo cikin sahih bukhari an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda anna usama lalle usama hibbu rasulillah usama dan zaid dan harisa baban shi shine zaid mun sha bayani wanda sunan shi da ya bayyana cikin alqur'ani manzon Allah yana son sa kuma yana son wannan usama usama shine wanda muka sha bayani annabi ya mishi aure yana dan shekara 15 ya aura mishi mace yar shekara sha biyu ga zaura har da goyo radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kallaman nabiyya sallallahu alaihi wa sallama shi usama din yayi wa annabi magana ne fim ra'atin game da wata mace sarikatin barauniya to gasha wani danja na biyu a kasa yake lam najid hadhihi kalima ba mu samu wannan kalman ba fi nusakhil bukhari a cikin buge-bugen da aka wasu bukhari kaf ba a samu lafazin tsari kafin wai farauniya ba ce yana nufin hadisin bukhari ne ya ruwaito to amma din nusa kwafi da aka rufe wasu bukhari duk wani ba an duba kaf ba a ga ya zo da lafazin wai tsari kafin farauniya ba ce to sai ya ce fala Allah ta yiwu mudrijatun minal mu'allif wannan kalman shigarwa aka yi daga shi mawallafin dan fodiyo kenan ta shi dan fodiyon ne sa wannan kalma din li bayani sifatil mar'ati dan yayi bayanin sifar matar a nuna maka ya ce ita mudrija idraj ayan san idraj a musalahil hadith shine kana duk hadisi ga maganan annabi to me hadisin sai ya ɗauko wani magana sai ya sa ba maganan annabi bane amma zai sa ne don ya sake fitar maka da fassawan abu ba tare kuma da ya nuna maka maganan daga shi ba ne sai ka ɗauka daga annabi ne idiraji ne to yake ka yi wallafin ya yi hakan ne don a gane sifar matar asali abin da ya faru matar ba ɓarauniya ba ce amma ta yi kama da barauniya. hadisi yana cikin sun buhari wani kissa ne asali a larabawa ƙabilu da ake da suna larabawa gaba ɗaya to an sani quraish ta fi kowace kabila kima da daraja to a quraishawa din kuma akwai family guda biyu duk wanda ya fito daga tsatson ɗaya daga cikin gidajen nan guda biyu to duk inda ya je shi na musamman ne ne akwai banu mahzum akwai kuma banu hashi banu manaf kai to kaga banu abdumanaf shine gidan da tsatson da annabi ya fito banu mahzum kuma wannan matar daga can ta fito da aka zaga a sahih bukhari din imra'atul makhzumiyya ake gaya mata ta fito daga tsatson gidan makhzum din ce to ita abin da take yi za ta karbi aron abu ne ran da ka tashi bukata ba za ta aiko maka ba dama sai ran da ka tashi bukata in ka aika sai ta fara rantsuwa ita ba abin da ka ba ta karbi aron auren ka ba misali za ta aika wa makota kamar da Usaimi ya gwada misali da wannan da yake sharhin a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya yace misali za ta yi aika makota da Allah ku ban aron tukunyan ku mai zan yi girki muna da biki sai a karba ran da kuka tashi karba sai ta fara rantsuwa sam ba abin ta karba a wurin za ta yi karban aron gwal aron sarka aron kaza za ta zo ta ce dan Allah ba ni rancen dubu ɗari zuwa anjima zuwa kaza ran da ka tashi ne ma ta fara maka rantsuwa sama da kasa ta ce wallahi ba ta karbi komai naka ba to kaga ta yi kama dai da barauniya to shi ya sa dan kodo ya tsarika barauniya don kawai ka gane abun kalara to ce faɓala sai ce sai annabi ya ce to an zo ne da aka kawo ta za a yi mata hajji, don rana dubu na barawa rana ɗaya na mai kaya ana nan sai dubunta ya cika to mace sai kuma mutuniyar kirki tana hidima wa addini tana da kirki wajen sahabbai ashe a ɓoye kuma ga halinta to da dubu ya cika annabi ya sa a zo da ita za a yanke hannunta sai sahabbai suna jin zafin wannan hajiyar duba irin ɗawainiyar da ta yi ita ta yi kaza ita ta yi kaza ita ta yi kaza kuma a ce za a yi kaza na san lokacin za ka mutum ya ta hidima wa addini randa da kuma abu ya bunna sai ka ji ana ka amma dai to dai to amma sai suna ta gunagunin a gefe an gagara yi a gaban annabi sai suka ce to wai ba za mu yi wa annabi magana ba sai suka ce wa zai fara kai za ka je sai wa ni suka ce to mu yi wa musa mu magana mana annabi yana son shi kuma yana ji da shi ta yi in shi ya yi magana farin jininsa sai yi mamaya sai a kyale ta sai tun da hajji ya rasu a ɗanyi abin nan a ga a yi rashawa kenan usama sai ya je to da ya je sai sai ya lalla, kamar matan nan kuma a yi mata haddi kaza kaza ta sai ya kira wa kan shi ruwa ai ne sai annabi ya faɗi kalmar nan shi ne sai faɓɓala sai annabi ya ce kai usama kaji inna ma lalle abin sani karai halaka man kana qablakum waɗanda suka gabace ku sun halaka ne saboda annahum lalle su kano sun kasance yuqimuna al-hadda suna tsaida haddi alal wadi'i akan kaskantacce talaka wanda ba shi da komai wa sharifa suna barin mai daraja dan babban gida irin yadda kaga ana yi yanzu in kaga an ka mutum ya yi fyaɗe ya ɗan yi wata ɗaya ko sati ɗaya ma wallahi ba komai bane amma 'ya'yan manya yaushe ma za ka gan shi ma sai kawai tura shi Abuja ko London Ingila sai ka je ka huta ka ɗan yi kulin teshi dan ana neman a tozarta ka yake cewa wallazi nafsi biyadihi annabi yake na rantse da wanda raina yake hannunsa law anna fatima da a ce ta fatima fa'alat zalika ita ta yi wannan satan laƙaɓa fiye da ha wallahi sai na yanke hannunta haka annabi ya faɗa tsarara to kaga an rufe bakin wannan usama dan ya zo na habar wannan hajja kaza kaza to duk kimanta ta kai fatima ne ba ta kai fatima ba sai annabi ce to ko fatima ce ce wallahi sai na yanke hannunta annabi ya rantse to shikenan sai ta yi shiru ba ta sake usama ya shiru bai sake magana ba sai malamai suka ce yanzu wannan matar in ba barauniya ba ce ya aka yi annabi yanke mata hannu idan kuma barauniya ce to yanke masa hannu daidai ne sannan wasu malamai suka ce dan malamai sun yi maganganu guda uku akan matsala wasu suka ce idan mutum yana karɓan kayan aro baya mayarwa to wannan ba a yanke mishi haji dan ba sata ƙararrai kamar yadda barayi suke haurawa su yi sata ba wasu suka ce za a yanke mishi hannu domin sata ne domin wanda zai yi satan da za a yanke mishi haddi shine wanda zai balla kofa ko ya haura ta saman ɗaki ya shigo ya yi sata kaga ya zo ya ɗau abin cikin hirji to wanda zai karɓi kayan aro ya ƙi kuma ya nuna bai karɓa ba ai bai haura katanga ba bai balle kofa ba sai usaimin ya ce a ai yi amfani da dabaran dabaran nashi ne balle kofa wayon ya je ya karɓa an zai ce bai karɓa ba ai shi ne balle kofan shi shi hilan shi ne balle kofa da kaman jumhurul ulama su sun ce ba sata bane imamu ahmad a mazhabin shafi wallahi sata ne usaimin ya goyi bayan shafi haka ne hilan shine balle kofa ko me babban dalili annabi ya yanke ba satan aka ga tayi ba masu magana na uku suka ce asalin ta dama barauniya ce to sai ya zama tana hada ta karbi kayan aro to sai dugunta ya cika akan wani sata da ta taba yi a baya wai an yanke mata hannu da dan wani sata da ta taba yi a baya sai usami ta hadisin bai ce haka ba da hadisin bai fata wani sata ta yi a baya ba to za a yi kwatance ba za a kwatance ba A akan ji wannan dabaran nata A kai aka yanke hannu da haka mutumin da zai karbi kayan aro kuma ya rantse bai kara gobe aka aka gane ɗabi'ansa ne to ran da dubun ka za a yanke hannunsa za a kimanta kawai abubuwan da ya tattara sun kai haddin a yanke hannu sun kai sai a yanke mishi hannu don haka annabi ya yanke mata hannu ne akan irin wannan laifin sannan shi haddi in an yi wa mutum fa haddin ya kankare zunubin abin da ya yi shine abin da wasu ba sa gane in kai sata aka yanke hannunka to wannan yanke hannun ya yata zunubin sata amma kayan da ka satan fa za a mayarwa mai kayan za a mayarwa mai kaya kayan shi mutumin da ya zina aka mishi bulala ko jifa ya mutu to wannan haddi an yafe ya kankare laifi mai kazafi aka mishi bulala bulalan ya kankare laifi. to shine abin da ake nufi da haka in mutum an tsaye da haɗin laifin ya tafi yanzu ita wannan matar ya zo ma a ruwayan bukari ɗin wa wani ruwaya ta zo da aka yi mata wannan abin tun daga lokacin ta tuba ta sake aikata wannan laifin ba ta tuba ta damu tuniyar kirki na gaske har ma ta kan yawaita zuwa wurin manzon Allah kan matsalolinta annabi yana biya mata damuwan da ta zo da shi kaga ta tuba taubatan nasuha tuba mai kyau da ka ba ana nufin dan mutum ya kaza an yanke mishi haji ko ya gama batin batin lalacewa ya zama mutumin banza ba a sai ya gyara sai zama mutumin kirki ba ana samun wani ya yi laifi a kulle shi a gidan yari ka zo ga ya fito ya haddace qur'ani ba ya haddace mutanen kirki wani kuma sai ya shiga sai su fito kuma ya gama zama lalatacce ce to tunda mun ga gidan yarin farko to bari a lalace wannan kuma ya zama asara ne kaga khasarar duniya wal akhirah yayi asaran duniya kuma yayi asaran lahira yake cewa wa min tsariki sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fil aqdiya dangane da hukunce hukunce da za a kawo wa alkali ko imami ko kai shugaba za ka yi hukunci ijra'uha ala zawahir a gudanar da hukunci akan zahiri abin da ya bayyana a zahiri da shi ake hukunci ba a boye boye don haka ai aka ce mutane uku in an zo gabansu ba a ɓoye magana a fitar da komai a fili wurin alkali wurin likita wurin malami ba ka ɓoye matsalan don kana neman mawarwara ne to ka da zahirin bayani to a wurin alkali ya gudanar da abu a zahiri ba abin da ya zo a kwatance da sauransu ba wafi sahih bukhari ya zo cikin sahih bukhari an salimin an abihi an karbo daga salim daga babansa ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Khalid ibn al-Walid annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki Khalid dan Walid ila bani Juzaima zuwa ga wani kabila ta bani Juzaima ba musulmai bane ya je yayi musu wa'azi ne akan su musulunta Khalid da ya je ya musu wa'azi sai wa'azi ya daɗi duk suka yadda za su musulunta sai ya ce ku ce aslamna mun musulunta wannan ya nuna ashe ana mutum yana iya musulunta sai ce aslamna mun musulunta ya shigo yayi to sai ce falam yuhsinu an yaqulu amma sun gagara iya faɗin aslamna mun musulunta bakin su ba iya faɗin aslamna mun musulunta faƙalu sai su karkacewa saba'ana saba'ana ya na ɗaya ƙasa marratai ne sau biyu wasaniya wannan na biyu da kaga an yi shi a bracket sa'idatun fil asali babu shi a asali kenan asalin kofin littafin yanzu wannan wanda ya gyaran littafin ne yasa asali a hadisin ya zo guda biyu ne amma a nan shi ɗan fodiyon guda ɗaya ya kawo kenan ƙarin ya fara daga hadisi ne da ya inganta suka ce saba'ana saba'ana ma'anan saba'ana saba'ana kuma mun bi addinin iyaye da kakanni ne su kuma sun ɗauka iya abin da za su iya faɗa kenan aslamna to kaga yanzu wani inyamiri ko tibi zai iya zuwa musulunta wurinka kana ba shi kalmar shahadar nan karshe ba sai dai kawai ka tafi a yadda ya faɗa kawai to shi Khalid da ya ji suna a saba'ana saba'ana fa ja'ala Khalidun sai Khalid kawai sai ya zama ya kutudu yana ta sara yana kisa ya zare takobi ya ce ne sabana sai kawai sai balle wuyan kafa wancan ya gamu da wani sai ce sabana yana kokarin yanzu nuna mazan sai hali ya ce to ka mai mai sai bugewa wa ya asir yana kame wasu kuma a matsayin bayi kenan yana sa da masu gudu sai sa da man kutari waɗancan bayi ne hali da fara bugewa shi abin nan shi ya dauka da gangan suke yi wa fa'a ila kulli rajulin minna asirahu ya danka ma kowane mutum cikinmu bayinsa waɗanda suka raka shi da awan da aka kama sai rarraba musu ganima kai waɗannan bayinka ne kai ga bayinka kai ga bayinka kowa an danka mu ya ne rabon ganima to fa amara kullu rajulin minna to da ya danka mana ba mu tafi da shi ba fa yace sai umarci kowane mutum daga cikin mu an ya tula asirahu ya kashe bawan nan da aka bashi wannan bawa da aka danka ka sai a ce to kashe shi fa qultu sai ce wallahi na rantse da Allah zuwa ke bamu labari Salim ne daga babansa waye baban Salim Abdullahi dan Umar ne sai ce na rantse da Allah la aqtulu asiri ni bazan kashe wannan bawa da kaban ba wala yaqtulu rajulun min ashabi asirahu ko bazan bar wani cikin jama'an da suke wurina ya kashe bayinsa ba kai abun naka yayi yawa ai suna ce asbana bakin su ne baya iya fara fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam da muka ziyarta sai muka irga annabi kaji kaji abin da ya faru fa fa qala kawai sai annabi daga hannu yace Allahumma ya Allah inni abra'u ilaika ina hannun riga zuwa gare ka ina baran baran mimma sana'a Khalid ibn Walid daga abinda Khalid dan Walid ya ba hannuna ya Allah Khalid ya wuce iyaka marratai ne har sau zuwa annabi ya maimaita wannan addu'a shine shekul islam ibn taymiya cikin asiyasatu shar'iyya fi islahin ra'i ra'iyya din da ya zo game da wannan sai yake magana dangane da iya siyasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama asali siyasa shine shugabanci to shari'ar musulunci ita ta tsara iya siyasa idan mai mulki ya zama zai yi mulki ne kuma waɗanda za su rike masa mukamai dukkansu masu sanyi ne da tausayi sosai to gwamnatin zai lalace don za a yi ta yin ba daidai ba haƙuri ya musu yawa sai to a yafe a yafe akwai jihar da haka gwamnan ya zama kwamishinonin an ba su aiki zai su ci kuɗin an zo an gan ce ta Allah ya isa kuma suka ce ta Allah ya isa kuma sai ce ta ce ana cewa gwamnatin Allah ya isa suka bata mishi gwamnatin don tausayi yi yawa sai a lalace suka ce don haka in an samu shugaba mai sauki to a samu taimaki mai zafi shi yasa ka ga manzon Allah tsaka tsakiya ne sai aka sa mishi sai da Abubakar a dama yana da sanyi Umar kuma a hagu yana da zafi tuwon annabi ya ya karkata ga zafin umar sai na abubakar sai dan bashara sai dan sauko sai tsaya a tsakiya in zai bi sanyin abubakar umar sai ya dago shi sai ga haka to gwamnatin ya tafi shi yasa gwamnatin manzon Allah ta fi normal to hatta shugabanni sai ibnu taymiya yake maganan cewa in za a raba mukamai kowa ana duba me ya dace da shi yace ministry na ilimi to ana duba mai ilimi ne harkan kwarewa ilimi da gogewa kenan yayi karatun kuma ya san harkan ya goge a ciki don a tajriba wato yin abu ɗabbaƙa shi to kusan wani lokaci ma ya fi karatu yanzu wani dattijon da ya shekara sittin yana noma kai da kaje ka karanta agric naka ka zo sai ga ya fi ka sanin noma in ya ce wuri kaza kazan zai isa sai ga hakan ne Ka za akwai tajriba to ka haɗa kayi karatu sannan ka goge ka daɗe kana abun sai za gwamnati za ta ɗauke ka aiki a cikin tambayin da za ta yi maka sai a ce a me ka goge me ka saba yi wani ne yazo zai cika aiki an ce to wani aiki ka sa sai ce ba na aiki wai yana ga wani ya ce yana aiki ba za a ba shi aiki ah, to ana so a ga a me ka goge ne a tura ka sai a ganka kai wannan ka za a ce to ba za ka yi kuma sai a cire sunanka ana so a ga gogewan kai yadda ilimi sai a samu wanda ya goge ilimi a noma a samu wanda ya karanta noma kuma ya goge a noma yace to harkan sojoji da tsaro yace karfi ake duba ba a duba ilimi karfi karfi ake duba ba a duba ilimi kaga wannan siyasan sai ta zo har yanzu a je soja ana bukatan sai ka wani digiri ne eh, in kana so ka zama wani ofisa amma kawai da dan waye ka wani ma na wani kawai zai je karba kawai ya je karfin ake so a da ku yanzu kaga al'amari wannan tsaro na manzon Allah shugaban dakarun sai aka ba Khalid dan Walid a babin ilimi dama su wa kake jin su Abu Huraira su Abdullah dan Abbas Abdullah dan Umar su kake jin sunan su aka gen ilimi yanzu me yasa aka tura Khalid dan wurin gurin gumurzu ne sai aka tura shi kuma karfi ne babin malanta shi ba malami bane na tantan da da yaji sun kauce sai kisa da su Abu Huraira ne za su yi aga abin da suke nufi to amma su abu hurera ne kuma suka je to makiyan in sun tashi sai su yi kansu to kaga a ce a bisa siyasan duniya kowa ana aje shi abin nan to dole kuma wanda ka aje shi wani lokaci zai wuce iyaka kaga Khalidin za wuce iyaka amma annabi sai addu'a ya Allah muna baran baran da Khalid dai bai daidai ba amma Allah a yafe mu ne amma anan bai daidai ba wani lokacin kasan za a da wuce iyaka to sai a ce ayi hakuri ayi hakuri ya eh, an tura sojoji ku kashe boko sai ku kashe sai kungiyar kare haƙƙin bil adama sun ce ai kun kashe sai sai ai hakuri ai hakuri eh mun san da mun wuce iyaka an yi kuskure a yafe kawai sai a ci gaba ba sai kun ba lokaci to a aje kotu aje kaza yan ta'adda kuma sai su fara dauko sabon shiri yake cewa fi sul bukhari ya zo cikin sul bukhari ban har wa yau an urwata bin zubair an karko daga urwa dan zubair anna zainab binta abi salama lallai zainab yar abi salama akhbaratu ta bashi labari anna umma salama lalle na na ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam matar annabi akhbaratha ta ba ta labari kenan ummu salaman ta baiwa zainab labari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labarin daga manzon Allah ne annahu lalle shi annabi sami'a husuma ya ji wani husuma kenan yana cikin gida sai ji husuma yana tashi bi babi hujratihi a kofan ɗakinsa fa kharaja ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya to ga mutanen da ya fiye gan sa bana sai ya ce inna ma ana bashar ku sani dan dai kadai ni din fa mutum ne kaga ta annabi mutum ne naka dan ka ce wa annabi mutum baka rage masa kima ba shi da kanshi ya kira kanshi mutum kuma Allah ma ya kira shi mutum yace qul inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kaman ku yace wa innahu kuma yadda al'amari yake ya atini al-khasm yana iya zuwa min fala'alla ta yiwu ba'dukum wani daga cikinku an ya kone kasance ablaga ya fi isar da bayani ya fi iya balagan zance min a akan wani yana iya faruwa ne mutane biyu su kake su wurinka mai gaskiyan sai ga bai iya magana ba mara gaskiyan ya iya tsara magana wani ma ya iya magana kan mai gaskiyan amma in ya ji mara gaskiyan ya tsara magana sai ga kawai yana kuka gagara magana kai kuma ka gane sai ka ce kaga mara gaskiya kana kukan munafurci a shi wancan ya tsara ka ne kawai yace to wani yana zama ya iya magana har ya ji wani fa asabu annabi yace da ni mutum ne sai in yi tsammanin annahu sadiq da shi ya iya bayani sai in yi tsammanin shine mai gaskiyan fa aqdi lahu bizalik sai in mishi hukunci da cewa shine mai gaskiya yace faman qadaita lahu bi haƙƙin. faman qadaitu lahu bi haƙƙin. duk wanda na yi masa hukunci na ba shi gaskiya muslimin na ba shi gaskiyan wani musulmi fa inna ma hiya qut'atun minan nar ya sani yankin wuta na bashi ya sani ya ci wuta fal ya akhudha ko ya karbe ta aw ya turuka ko ya bare ta wallahi shine ba shi da gaskiya amma in ya tafi da gaskiyan mai gaskiya shi kuma ba shi da gaskiya annabi yake wuta yake haka annabi yake sai da hukunci kaga annabi mutum ne a ce ana samun irin wannan da haka za ga wani yanzu ya zo gaban alkali ba iya magana wani kuma yana iya magana to ba ka iya magana za ka rufin asiri sai ka ɗauko lauya sai ka shimfiɗa mishi bayani shi zai isar maka in ba ka yanzu wani sai tsara zance sai ga haƙƙinka ne kana ji kana gani sai a ɗauka a bawai da lauyan maya aka kare wani lokaci shi alkali kuma abin da ya bayyana masa shi zai to kaga annabi ma ana zuwa gaban su ba irin wannan yake cewa wa min tsariki sunnati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunnan manzon Allah fil aqdiya a babin hukunci kafful ghadban kame fushi an ha daga gare ta wujuban wajibi na alkali ko kai an ka maka kes wurinka lokacin ranka a bace to ka tsaye da kes ɗin ka ce an ɗaga shari'an sai wani lokaci a wani lokaci kan ga alkali sai an zo na sai ce to an daga shari'a sai zai kaza sai ka fara jin haushi yana fushi ne in ya zauna ba zai muku daidai ba to haɗiye fushin wajibi ne amma kana cikin fushi kar ka yi hukunci ƴaƴanka ne sun yi rigima za ka yi hukunci to kana cikin fushi ta yi ɗayansu ne ma ɓata maka rai kaga da kyar ka iya adalci to ka yi haƙuri kar ka yi hukunci yanzu sai ka haƙura sai lokacin da kake daidai haka ma malam suka ce lokacin da kake cikin farin ciki na inna ha shi ma kar kai hukunci dan farin cikin zai iya saka ce to an yafe ku tashi ku tafi to kuma an danna wani ne sai ka dan yafe yana zunguran baki to abun kuma ya zama kaza kaza an ba shi kuɗi ne da ka sai kana daidai da kana zaune amma albishirin kujeran hajji ka rasa ina za ka sa kanka sai a kawo to kaga sai a hankali sai ka ce ku dai sai gobe ko sai wani lokaci haka matanka kun yi rigima kana cikin ɓacin rai ko farin ciki sosai to kasa hukunci sai ka ɗan bari lokacin da ake daidai sai a zauna sai a yi sulhu yake cewa wa fi sul bukhari ya zo cikin sul bukhari an abdurrahman bin abi bakrata daga abdurrahman dan abi bakrata kala yace kataba abu bakrata ila ibnihi abu bakrata ne ya rubuta wasiƙa zuwa ga ɗansa wa kana bi sijistan dan ya kasance na garin sijistan garin su imamu abu dawud kenan as-sijistani bi Allah taqdi bainan nas sakon wasiƙan shine karka yadda kai hukunci tsakanin mutane wa anta ghadban kana cikin fushi fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace domin ni nan naji annabi yana cewa la yaqdiyanna hakamun bainas naini kada mutum ya yadda hukunci tsakanin mutane biyu wa huwa ghadban yana cikin fushi kuma duk kes din da zaka gaban alkali har in kes ɗin ya zo gaban alkali to ko ka yafe kes ɗin sai an yanke hukunci amma kafin kes ɗin ya zo to kana iya yafewa yanzu akwai sahabin annabi a mai suna wane ne ga sunan shi nan ya kwanta yana kwance ne a masallaci akan mayafinsa yana kwance bacci ya ɗebe sai wani barawo ya zo sai ya ja mayafin yana bacci akan barawon ya ja mutum da akwai ɓarayi masu dabaran nan ɓarawon ya ja sai ya farka sai ya kama mai shi ya ce mu tafi wurin annabi sai kai shi gaban annabi da suka je sa annabi ya ce a yanke hannun shi ya ta rasu a kan mayafin na za a yanke hannun shi ya ce ya eh mana ai gashi ya kai nisabin yanke hannu sai can da kan mayafin na ya suna sona ya ta annabi ya ce na da kafin ka zo dai ka ya ta matan da ya zo gabana to sai an yanke da aka kes in ya riga je gaban alkali to shi kenan an gama sai an yanke hukuncin kafin a je ne kana iya cewa to ka yafe a bar abin ko ba sai an je gaban alkali ba na yafe mishi amma je gaban alkali to sai an yanke hukunci ko da ka yafe sai dai zama ka yafe mishi kayan ya je da kayan amma tun da ya je can kuma sai an riga an yanke wannan hukuncin yace intaha bayani ya kar intaha bayanu bariqis sunnatul muhammadiyya bayanin tafarkin sunna annabi ta ƙare fi babil hududi a babin haddoji wal da hukunce hukunce ala sabili tanbihil uqala'i a bisa tafarkin faɗakar da masu hankula la ala sabilil ihsa'i ba a bisa tafarkin an tattare komai da komai ba Allahumma ya Allah waffiqna ka datar da mu littiba'i sunnati nabiyyi ka bin sunnan annabinka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi za mu tsaya a nan mu zo mu tashi a albida fil hududi wal aqdiya abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka